yawa alhaji da da misalin karfe goma sha ɗaya da wasu yan mintuna ne muka samu labarin cewa a wata yar kunar bakin wake ta zo nan tashan da ke cikin garin da turu tashar mota kenan a ta zo bakin kofar shiga wata karamar kofa ne haka kuma ana da cunkoso a wurin a zama gaskiya saboda wuri ne ya zama tamkar kasuwa amma tasha ne kasa yadda tashoshin motan mu suke a nan so ta zo za ta wuce a wannan wuri aka ce za a irin sa masa abin bincika nan abin cikita ta an dan makala masa wannan abu a jiki ana makala masa kenan sai a bom din ya tashi da kuma mutanen da suke wannan wurin baki da mutanen da dama sun raunata da kuma wasu da wannan bom din ya zama ajalin su mun san ko nawa ne mutanen da abin ya zama ajalin su eh mutane bakwai ne bisa bayanai da muke samu daga asibiti shine mutane bakwai dai sun rasa rayukansu sakamakon wannan tashin bam sannan kuma wasu talatin da bakwai sun samu raunuka wanda zaka suna karɓar magani a asibitin da ke garin damaturu sannan akwai wasu guda bakwai su ma waɗanda sun ji munanan raunuka a zaka ana maganar ma za a fitar da su ne daga garin damaturu zuwa wasu manyan asibitoci a wajen ƙasar su ne ke mutanen da suka ji wannan raunuka halin yanzu to ita damaturu yanzu wani hali take ciki komi ana yana tafiya daidai a babu wata matsala kuma babu inda aka samu samun wani rudani gabar za a ce yanzu mutane a jihohin Borno da Yobe za a ce sun wannan ya riga ya zama musu jiki idan aka a bi idan aka dan samu irin wannan maza za ka kusan kowa ya rufe shago ya koma gida ya zo na sai za ka kusan komi na tafiya ba wannan a fargaba da sauran sai wannan wurin an killace jama'a ba sa bi amma sauran wurare zama na harkokinsu kamar yadda aka saba. To a nan Maiduguri kuma yadda kake wani hali ake cike game da batun dokar ta bacin da aka sani an ce an yi mata wani escort korima ko? Eh haka yake akwai an dai dage lokacin ne daga karfe takwas na safiyar yau zuwa karfe biyar na marace wanda ya sabawa kamar a nan da dan an kusan shekara uku ana fama da wannan dokar hana zirga-zirga ko kuma tsagaita zirga-zirga daga karfe bakwai safiya zuwa a karfe bakwai to yanzu kusan an sake rage kusan awanni uku kenan awanni da jama'a ke da shi a babban birnin maiduguri sakamakon a yunkurin da aka ce wasu mahara na shirin yi ko kuma sun yunkurin kutsa cikin birnin maiduguri kwanaki uku da suka wuce da aka gado kuma cewa wai suna ɗauke da bama-bamai ne suna ƙoƙarin kawo a tarwatsa a cikin garin maiduguri